Wasu mahara da ba a tantance ko wane ne ba ɗauke da manyan bindigogi sun auka ma wasu ƙauyuka da ke cikin yankin ƙaramar hukumar rafi ta jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa a yanzu sama da mako guda kenan waɗannan mutane na kai hare-hare a ƙauyukan rafin sanyi da kuma alawa tare da yin awon gaba da tarin dabbobi da duk wata dukiya da suka yi karo da ita. tare ma da yin fyaɗe ga mata da kuma kashe waɗanda suka yi masu taurin kai. Malam na Madigajeri da ke zaune a yankin Rafin Sanyi, lamarin ya shafe shi ga kuma abin da yake cewa. Ya shafe ne an kwashe shanuna kuma an shigo gidana an yi sacin hatta akwai ma inda aka an ɗauki jariri wanda ke kwance a gado lokacin da iyayen suka ga nan miyagun suka gudu. suka dauki wa'annan miyagun suka ɗauki jariri suka saukar da shi kasa suka yaya kayan kayan gadon Ɗan majalisar dokokin jihar Niger mai wakiltar yankin karamar hukumar rafin Honorable Ɗanlami Bako ya ce maharan fa sun yi kama da 'yan ƙungiyar Boko Haram. Mutanen nan ba su da wani imani yadda kasan Boko Haram suke operation haka su ma suke operation saboda ba su da imani. So shi yasa nake kira ga hukuma in za ta taimaka ma waɗannan mutane namu da wannan yanki namu na kasan rafi a gaskiya mutane mu suna cikin wani hali. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce masu wannan ta'asa baƙi ne da suka shigo jihar, in ji kwamishinan labaran jihar Mr. Jonathan Batsa. Amma mu mun san cewa waɗanda suke aikata wannan abu ba 'yan ƙasa ba ne. Ka dai san yanzu sojoji sun cima boko 'yan Boko Haram a Maiduguri can inda suke a Sambisa. To kuma sun shigo cikin kuma mu nan cikin jihar Niger mun hi mu ne na biyu a yawan hili. kuma muna da dajujjuka mun ji labari ma har da ɗan jariri mace ta gudu ta baɗa kaga abun yayi wuta an mace ta gudu ta baddanta uwa ta gudu ta badda ɗa kaga wannan abun har ma sun ɗauki ɗan za su wuce da shi Allah ya taɓa zuciyarsu suka dawo suka ajiye dan kaga mutanen ba su da imani Shugaban karamar hukumar tarafi Honorable Gambo tanku ya ce a sakamakon yadda lamarin ya firgita su sun gayyaci sojoji a yankin. Muna nan muna giya kan mu inda za mu yi mu kau da mutanen nan. Kuma abinda gona ne zai mana wanda ya ma ce ya kira su su ne sojoji saboda shiga wannan dajin. Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana iya ta wajen kawar da waɗannan miyagu. Kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce kawowa yanzu sun kama mutane 37 da ake zargi suna da hannu a wannan ta'asa. A nan ƙauyukan yanzu wayan da ke hannunmu yanzu muna da mutum sama da 37 yanzu na kwanan gada muka kama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.